الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo. innahu waliyu zalika wal qadiru alayh da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a aya ta 27 bismillah ma'ana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم أولنا آية من البركة ألا مدوكتين سركي yana nuna mana yanda bawansa annabi Adam ya gano kuskurensa kuma ya tuba zuwa ga Allah ya yi nadama kuma Allah maɗaukakin sarki a matsayin shi na mai gafara mai karɓan tuba ya gafarta wa annabi Adam. A ayoyin da muka karanta jiya mun ji yadda shaiɗan ya ruɗi annabi Adam alaihi salam a inda ya ziga shi ya rantse masa sai da ya ci abinda Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa na ‘ya'yan itaciyar nan ta aljanna wanda Allah ya hana shi. kuma daga nan Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da annabi Adam. Fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin, sai annabi Adam wato ya karɓi waɗansu kalmomi daga Ubangijinsa. Kalmomin da shi annabi Adam ɗin zai faɗa Allah ya yafe masa ya tuba masa ya karɓi tubansa, shi annabi Adam bai san su ba. domin mun ji a baya can abubuwa ma sunayen abubuwa ma da za a yi amfani a nan duniya da su sai da Allah ya sanar wa annabi Adam din so daga nan ne sai Allah ya ce zauna aljanna to bai taɓa kuskure ba sannan kuma idan aka yi kuskure me ake faɗa Allah ya yafe kuskuren bai sani ba so Allah da ya yi wa kuskuren ya yi fushi da shi sai Allah ya aiko masa da wahayin kalmomin da zai faɗa a zuciyansa da bakinsa shi annabi Adam ɗin wato automatically sai ya ji su a zuciyar shi kawai harshen shi yana furta su shine fatalaka wato sai ya karba eh, sai ya receiving ya karbe su daga nan aka samo laƙani mutum yana faɗan abu kana bi yana faɗan abu kana yi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laqinu mautakum la ilaha illallah ku rika laƙana wa matattunku yayin da suka zo mutuwa kalmar la ilaha illallah ka rika faɗan kalma kana koya ma yaro yana maimaita yana kana faɗa yana maimaita shine talqin to sai Allah madaukakin sarki ya laƙana wa annabi Adam ya karbi waɗansu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa da ya, ya, ya karbe su a matsayin ta hanyar wahayi shi kuma annabi Adam ya roƙi Allah da waɗannan kalmomin a nan take kawai fata ba alaihi alfa'udin nan tufidu ta'aƙib. wato a take yana gama addu'ar kawai yana gama faɗan kalmomin sai Allah maɗaukakin sarki ya karɓi tubansa ya masa tuba ya gafarta masa dama can shi Allah maɗaukakin sarki innahu huwa tawwabur rahim dama shi can mai yawan karɓan tuba ne eh? sannan arrahimu mai gafara ne kaga mai yawan karɓan tuba wannan kalman ta nuna mai kenan ana yawan saba masa ana yawan saba masa shi yasa Allah yake cewa inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah bai ce yana son at-ta'ibina ba inna Allaha yuhibbu at-ta'ibina wa yuhibbul mutatahirin a'a wato ta'ibina watakila ma masu saba masa wani lokaci wata bayan wata ko shekara bayan shekara amma Allah ya ce wanda ya fi so ɗin shine attawabuna masu yawan tuban kenan yawan tuban yana nuna ana yawan menene saba masa yawan tuban yana nuna ana yawan saba masa to waɗannan kalmomi dai malamai sun kawo su a tafsiri kalmomin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa annabi Adam ɗin ya laƙana masa su shi kuma annabi Adam ya faɗe su malamai sun kawo su kamar haka annabi Adam ya ce rabbi ya ubangijina alam takhluqni biyadik ba kai bane ka halicce ni da hannayenka qala bala Allah ya ce haka ne Ƙala rabbi alam tanfukh fiyya min ruhika ba kai ba ne ka hura mun rai Ƙala bala Allah ya ce haka ne Ƙala sai annabi adam ce rabbi ya ubangijina alam tuskinni jannataka ba kai ba ne ka zaunar da ni a cikin aljannanka Ƙala bala sai Allah ya ce haka ne Ƙala sai annabi adam ce rabbi ya ubangijina alam tasbaq rahmatuka ghadabaka rahamarka ba ta riga fushinka zuwa ba ƙala bala Allah ya ce haka ne ƙala sai annabi adam ya ce a ra'aita ya Allah baka ganin in ana tubtu yanzu ni idan na tuba daga wannan laifin da na maka wa aslahtu na gyara ayyukana a raji'iyya anta ilal jannati za ka maida ni zuwa ga aljannan da kace umbarin nan ƙala na'am sai Allah ya ce eh ina fata an gane ko yace zan mai da kai amma ka je duniya ka dan zauna ka dan ka samu experience ka san bambancin aljanna da zaman duniya yadda take ina fata an gane da aljannan nan ba sai ka dafa ba ba sai ka yi menene kana kwance kana ci babu komai babu matsala yanzu tunda ka dan saba na yafe amma ina so ka je ka koyi menene darasi inda sai an yi noma ka ci ina fata an gane sai an yi noma ka ci sai ka dafa ka ci sai ka haɗa wuta sai ka nemo manja sai ka nemo gishiri sai ka nemo maki sai ka shuka timatir yayi sai ka shuka albasa duk waɗannan da baka san da su aljanna ba yanzu ka je din eh ihbitu min hajamin walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ka je duniyan amma zama kaɗan zai zaka yi zama kaɗan zaka yi a duniya daga nan za ka mutu sai ka dawo back to aljanna ɗin ina fata an gane ko waɗannan waɗansu malamai sun kawo wannan addu'ar waɗannan kalmomin da Allah ya yi installing masa ya ji su a zuciyarsa waɗansu malamai suka ce a a kalma ita ce Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaika tub alayya innaka antat tawwabur rahim ma'anan addu'o'in su ne Allahumma ya ubangiji na la ilaha illa anta babu wani abin bauta da gaskiya sai kai subhanaka ka tsarkaka wa bihamdika kuma godiya da yabo sun tabbata a gare ka na zalunci kaina ya Allah amma ina neman gafaranka da tuba a gare ka tuba shine komawa zuwa gare ka ya Allah ka karbi komawa ta a gare ka karbi tuba na domin innaka kai din na ya Allah an tattawabu kai ne mai yawan karɓan tuban bayinka arrahimu kuma mai rahama mai tausayi mai jin kai ina fata an gane ko yana gama furta waɗannan kalmomin sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa ina fata an gane a suratu ina jin al'arafi ne ta yi bayanin abinda suka faɗa ɗin yace rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga a can ƙala ya zo a matsayin su biyu shi annabi adam da hawa'u ne suka yi addu'a rabbana innana zalamna anfusana bai ce inni zalamtu nafsi ba faghfir lana bai ce faghfir ba warhamna bai ce warhamni ba to amma da Allah ya tashi gafaran sai ce fataba alaihi bai ce fata ba alaihi ma ba tunda su biyu ne suka yi addu'an kuma su biyu ne suka yi laifi Allahu a'lam dai wataƙila Allah da ya tashi ya ce he na gafarta ma Adamu din sai na gafarta masa kaga ai su biyu ne da matan shi suka yi laifi ina fata an gane saboda haka su biyu ne a addu'ar neman gafara masu biyu ne suka yi addu'a amma Allah ce sai na gafarta masa bai ce sai na gafarta musu ba me yasa aka rinjayar da namiji akan mace Allahu alam domin shine leader domin shine jagora sai na gafarta masa kawai gafarta annabi adam din ya hada har da gafarta wa iyalinsa maybe because idan iyalinka ta yi laifi you are to be blamed domin kai magidanci kai namiji kai aka sanya mace a menene a ƙarƙashinka ƙarƙashin kulawanka kuma annabi adam shi ya fara ci matan ta yi koyi da shi to bi ma'ana ya kaiwan annabi adam din Allahu a'alam saboda shine jagora shine namiji shine ya kamata ya kare matan daga saba Allah shi sai ya fara cin dan itacen sai matan ta bi umurninsa to ya kai masa din ya hada hadda ya kaiwa matan Allahu tabaraka taala a'lam wannan ijtihadi na ne ban ganshi a tafsiri ba Allah ya kai mun in nayi kuskure in nayi daidai kuma Allah bani lada biyu ko kuma ya ba ku ɗaɗɗaya masu sauraro ah, don ni na je na yi binciken ah, to Allah ubangi ya samu dace Allah ya haɗa mu aladan duka ya mana albarka na'am ah, Allah maɗaukakin sarki ya ce fata ba alaihi ya adam eh na gafarta mu na gafarta mu na karbi gafaranku na karɓi tubanku dama ni Allah mai yawan karban gafara ne da tuban bayina ni mai jin kai ne amma duk da haka sai kun koma duniya qulna habitu minha jami'an dukkan ku da kai da matan naka da iblis din da ya zuga ku gaba ɗayan ku ku fita aljannan ku sauka can ƙasa ku sauka can ƙasa idan kuka sauka ƙasan zan kawo ku shari'a ta zan turo dokokina zan turo tsare-tsare na da umurnina, da hanina nan kan na ba da umarni a aljanna na ga yadda kuka yi umarnin kar a yi an yi kuma an tuba na yafe to ku koma ƙasa shi ma ƙasan a ƙasan ba zan turo muku da wani umarnin har ila yau fa ma ya na minni hudan zan turo muku da wata shiriya waɗansu dokoki waɗansu ƙa'idodi na da nike so ku bi a tsarin zamantakewanku na duniya tsarin zamantakewar rayuwanku ta duniya zan turo dokoki ba zan bar ku haka sakaka ba wannan abin da zan turo muku dinnan hudan shiriya ne faman a hudaya duk wanda ya bi wannan shiryan da zan saukar muku ya bi waɗannan ƙa'idojin da zan saukar muku ya bi waɗannan dokokin da zan saukar muku wanda in kun bi su rayuwanku ta duniya za ku ji daɗin rayuwanku ta duniya shine ku bari ko ku yi faman bi a hudaya duk wanda ya rayu akan wannan shirya ta ɗin abinda na ce a yi yana yi a rayuwansa ta duniya ya bari kuma yana bari a rayuwansa ta duniya to wannan idan ya zo mutuwa fala khawfun alaihim kada su ji tsoron komai abinda za su gamu da shi bayan mutuwansu kar su ji tsoron komai idan suka mutu sannan walahum yahzanun kada su yi bakin cikin rabuwa da abinda za su rabu da shi a wannan duniya ina fata an gane ko na sha ba ku na sha fassara muku wannan wajen cewa tsoro ga abinda zai zo maka a nan gaba ne abinda zai zo maka in future amma baka sanya abun zai zo maka ba ya baka san yadda za ka tare shi ba ina fata an gane ko misali yan fashi ne suka rubuta wa mutum suka ce nan da yan kwanaki kaɗan muna zuwa yan fashi suka tura mutum e, takarda ta same shi e nan gaba kaɗan za ka yi baki da daddare ta gobe ne an jima ne da yamma ne gata ne menene duk abin da zai zo maka in future kuma mummuna ne baka san yanda zaka tari abun ba nan ne tsoro zaka fara developing me nan ne tsoro nan ne zaka fara developing tsoro to mamaci ba abin da yake mutu eh, tsoro irin abin da zai biyo baya bayan an zare ransa to sai Allah ya ba mumunai da suka yi rayuwa rayuwan addini rayuwan musulunci rayuwan bari na bari kai na yi to Allah sai ya ba su garanti cewa kada su ji tsoron duk abin da zai zo musu na bayan mutuwa Allah ya ce alkhairi ne zai biyo baya sannan kuma walahum yahzanun kada su yi bakin ciki ina ne ake samun bakin ciki bakin ciki shine abu mummunan abu idan ya same ka ya wuce ina fata an gane ko yawwa to nan ne zai resulting me bakin ciki kafin abun ya zo tsoro ne idan ya zo ya buga ya wuce sai ya bar me sai ya bar bakin ciki sai ya bar bakin ciki to Allah ya ce ba abinda mamaci yake bakin ciki idan ya mutu irin ƴaƴa da zai bari idan ya mutu irin ƴaƴa da zai bari idan ya mutu da iyalansa yana tunanin wance din nan za ta koma hannun wani yanzu wance wance din nan za ta koma hannun wani ya tuna shi ya sa ta makaranta shi ya kula da ita shi ya kai ta haji shi ya kai ta kaza ya mata kaza ya mata kaza ya mata kaza ya ilmantar da ita ta ilmantu sosai sai Allah ya ɗauki ran yana tunani za ta koma hannu wani yana tunani ga ‘ya'ya nan wajen bakwai a gaban shi wani yanzu ke rarrafe ma malam yana tunanin to irin wannan mai rarrafen a ce zai shekara saba'in tamanin nan gaba hannun wa zai zauna wa zai kula da yaron nan kamar yadda ni nike kulawa da shi da zan mutu in shi. wuyan wa yaron zai dafe idan ya dawo gida yana tunanin idan ya dawo ba ba ba yaro ya gudu ya dafe shi ya dau yaron yaron ya rike shi ya manne masa a wuya ya ciro suwid ya bashi baba a saya mun kaza baba bani da takalmi baba bani da riga baba bani da hula baba ina jin yiwa baba a bani naira goma yana tunani yanzu wannan yaro mai rarrafe hannuwa zai fada ya rayuwansa za ta kasance in in muka duba mu a yanzu ga yanda rayuwan take a gurɓace ta gurɓace to a ce kana da yaro yanzu yana rarrafe kuma Allah mu madaukakin sarki ya kaddara masa zai rayu shekara saba'in a yanda kai muke rayuwa yanzu ya kake tunani shi rayuwar shi zai makaranta ta gagara yanzu asibiti ya gagara zaman lafiya da security ya gagara babu adalci babu kyautatawa babu taimako babu koma da komai daga gwamnati babu komai ka yi cuta yau da ƙyar kawai to ga yaro zai tashi kana tunanin wa zai shi ilimi ina zai samu ya ci ya sha wace sana'a zai yi duk kana tunanin irin wannan sai Allah madaukakin sarki ya ce to kar ka ji tsoron wannan shi ma gaba daya kai mumini in dai ka kai mumini ne ka rayu akan tafarki na Allah Allah ya lamunce maka ya baka garanti cewa kada ka yi baƙin cikin rabuwa da 'ya'yanka, Allah zai sama musu mafita ina fata an gane Shi ne Allah ya mana bayanin shi a cikin suratul nisa'i irin bakin ciki da mutane suke idan za su mutu su bar ƴaƴansu wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida ka gani to Allah madaukakin sarki in dai kai mutumin kirki uba ne na kirki mai tsoron Allah subhanahu wataala mai rayuwa akan imani to Allah insha Allah ba zai kunyata ka ba ba zai tozarta ka ba insha Allah zai kula da iyalanka bayan mutuwanka wallazina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum imanin, hatta alahira ma Allah ya ce alhaqna bihim zurriyatahum wama alatnahum min amalihim min shay mu duba yanda annabi Musa alaihi salam annabin Allah ne musamman Allah ya tayar ya hau kan teku ma malam yayi ta tafiya kwana da kwanaki cikin teku ga irin igiyar ruwa hatsari irin na teku Allah ya tada annabin Allah ya je ya tarar da wani bawansa annabi Khidir a tsakiyar teku suka fita cikin ayyukan da suka yi a cikinsu akwai kare ‘ya'yan mutumin kirki da ubansu ya mutu ya basu shi ne wajen gina menene wannan katangar wanda annabi khidir ya gina ta annabi musa ce laushi ita lattakasta alaihi ajaran in kaga dama ya kamata mu karbi wato ladan wannan gina musu wannan katangar da muka yi nan ne annabi khidir ya rabu da annabi musa saboda ita ce tambayan da ya yi masa ta ƙarshe can da ya tashi bayanin ayyukan nan da ya ce wa ammal jidaru fakanat li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma a ƙarƙashin wannan katangar da ta rushe wanda na gina innan, nan akwai dukiyan waɗansu yara ƙanana marayu ne marayu ne wa kana abuhuma salihan babansu mutumin kirki ne salihin bawa shi yasa Allah ya turo mu muka yi wannan aiki na ta da wannan katangar domin in rufe musu dukiyansu har zuwa lokacin da za su girma su kai matsayin mazaje masu abun nan dogaro da kansu su fidda dukiyansu amma da katangar ta rushe dukiyan ya bayyana ya zama to expose mutane za su wawushe dukiyan mu duba irin manya-manyan bayin da Allah ya tayar su je su kare mutuncin wannan mamacin a bayansa su rufa wa da 'ya'yansa asiri ai ba a ce yaran bane yan kirki ai su gulamai ne ma ƙananan yara ne amma menene asalin point din abuhuma babansu mutumin kirki ne na Allah in mutumin kirki ne na Allah insha Allahu Allah ba zai tozarta rayuwanka ba kana kwatanta adalci kana kwatanta amana kana kwatanta eh, bin Allah da kulawa da dokokin Allah kana ɗora iyalanka a wannan tafarkin kana jin tausayin mutane kana taimaka musu kana agaza musu kana nesanta dukkan abin da Allah ya haramta Allah ba zai tozarta ka ba yayin da zaka mutu sannan ba zai tozarta iyalanka da in ka mutu zaka bar su a bayanka ba in sha Allahu tabarak wa ta’ala. Allah ubangi ya rufa mana a sama. Ƙulna habito jami’an fahimma ma ya a ci yannakun minni hudan faman tabi a hudaya, fala haufun alaihim walahu ya Wallazi na kafaru, Allah ce waɗanda suka kafurcewa dokokin da zan turo muku ɗin nan, ya kai Adam da kai da matanka da Iblis ɗin ma duka. wanda suka kafurcewa wa dokokina cikin zurriyanka Adam da ƴaƴan da zaka haifa eh wa kazzabu bi ayatina bayan sun kafurce wa ayoyinmu ɗin, kuma suka ƙaryata ayoyinmu to waɗannan ula'ika ashabun nar su ne idan kuka dawo lahiran ba zan mai da su aljanna ba wuta su zan kai su idan suka shiga wutan za su mutu Allah ya ce a'a hum fiha khaliduna za su dawwama a cikin wutan ne dindindin abadan abadan babu ranan fita saboda me saboda sun mutu da kafurci da sun mutu da imani komen sabonsu akwai ran da Allah madaukakin sarki zai fidda su a wutan kamar yadda Allah yayi bayani a cikin suratul nisa'i innamat tawbatu ala lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin ulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Allah ya ce ba na gafartawa mutumin da aka nemi ya yi imani ya yi imani ya yi imani sai ya ƙi hatta iza balagatil ƙulƙuma sai da ya ji ran shi ya zo makogoro zai fita ya fara irin min sharin mutuwan nan sai ce na tuba na daina abin da nake yi eh ba zan sake shan ba ba insha Allah ni da giya shi kenan, ni da sata shi kenan, ni da zina kenan, ni da kaza kaza mutu a rai fa ya zo makogoro za a fidda shi ne kawai to Allah ce ban karban wannan tuban irin tuban fir'auna kenan sai da ya zo wannan time din sai ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ce al'ana a yanzu a minute ni kuma ban karba ba in ji Allah haka nan wanda suke mutuwa suna kafirai Allah ya ce ba na karban tubansu amma wanda yake abu a bisa jahilci a bisa rashin sani ya yi ta saba wa Allah daga baya ya gano kuskurensa ya tuba ya koma ga Allah Allah ya ce ina karban tuban waɗannan Allah ubangiji ya yafe mana ya karbi tuban mu gaba da na'am ya bani إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكفروا أَقْرَرْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ نعم sai a wannan aya mai albarka sai Allah ya kira Yahudawa wato 'ya'yan Isra'ila Isra'ila shine Abdullahi asalin kalman Isra'ila ita ce Abdullahi a yaren wato Ibraniyanci shi ne Abdullahi bawan Allah domin annabi ku bawa ne na Allah taqiyi salihi mumini to a yaren su duk wani bawan Allah bawan Allah na gari na kwarai ana kiran shi Isra'ila to yana da 'ya'yan da ya haifa su goma sha biyu ina fata an gane ko su goma sha biyu ne daidai su ne annabi yusuf ya ce in inni ra'aitu ahada ashara kaukaban shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina rana da watan shine iyayensa baban shi da baman shi sauran yaya goma sha ɗaya su ne ƴan uwan shi shine cikon na goma sha biyu ɗin to waɗannan su ne ƴaƴan isra'il ƴaƴan annabi yaqub kenan Allah ce ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi isra'il wato jikan jikan jikan jikan kama ana kiran shi ma ƴaƴanka ne ba wai direct ɗanka ma ba da ka a'a jikan kama ɗanka ne jikan jikan kama ɗanka ne jikan jikan jikan jikan jikan jikan jikan ɗanka ma duka ‘ya'yanka ne ina fata an gane shi yasa annabi eh, yusuf ya ce wattaba'atu millata aba'i ibrahima wa isma'ila wa ishaqa na bi tafarkin iyaye na sai ya faro daga kakan shi na can sama to Allah ya kira su ya ce ya bani isra'ila ya ku ‘ya'yan bani isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna irin ni'imomin da ni Allah ubangijinku mahalicinku na muku an'amtu alaikum waɗanne irin ni'imomi ne Allah ya musu wanda yake so ya jawo hankalinsu su je su tuna da su za mu ji ni'imomin a nan gaba Allah ya fara ambatan abunda da ya musu a nan sai ya fara bayanin su ɗaya bayan ɗaya a nan gaba wato su je su zauna su yi tunani da ƙwaƙwalensu su kalli abubuwan da idon basira irin gata da jin daɗi da ɗaukaka da ni'ima da kwanciyar hankali da daraja da Allah maɗaukakin sarki ya musu amma yau ga su su ne waɗanda suka wa Allah ta ya za a yi ku wa Allah alhalin ga ni'imomi daban-daban da na muku to in kuna son in sa ku a rahama ta unsaku a aljanna ta to wa aufu bi ahadi ku cika alkawarin da na ɗauka tsakanina da ku shine wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah na ɗaya kenan wa bil walidaini wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu lin nasi husnan wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum ko illa qalilan minkum ko sun mata wallaitun wa antum mu'ridun wannan su ne alkawarin da ɗaukar tsakanina da ku la ta'buduna na illallah, ku tuna alkawarin da na yi cewa ba za ku bauta wa kowa ba alkawarin da muka yi sai ni Allah la ta'buduna na illallah, sannan wa walidaini iyaye a kyautata musu matukar kyautatawa mu yi alkawari za ku mun wannan in kun zo duniya wa bil walidaini ihsanan sai me la ta inna Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba za ku kyautata wa ƴan uwanku da danginku na jini wal yatama za ku kyautata wa marayu ku kula da su ku rike amanan dukiyansu wal masakini za ku kyautata miskinai da fakirai ku taimaka musu wa qulu lin nasi husnan sannan ku rika ga mutane abu mai kyau ku rika wa'azi ku rika hana ɓarna, ku riƙa yin umuri da gyara ku rika abin nan duka irin abun da ake so ku rika yin su sannan kuma mun yi alƙawari da ku a aqimus salata za ku rika tsayi da sallah wa zakata za ku rika ba da zakka amma daga baya summa tawallaitum kuka juya mun baya kwata kwata kuka zubar da wannan alƙawarin wa antum kuka bijire kuka kauda kai ka annakum la ta'lamuna kaman ba ku san da waɗannan alƙawuran ba to idan ni kuna son uncika ufi bi ahadi uncika muku alkawari na na cewa in kuyi waɗannan damana muku alkawari can in kuyi waɗannan abubuwan da muka yi alkawari zan sa ku a aljanna to in kuna son in sa ku a aljanna ta auku bi ahadi ku fara cika nawa alkawarin tukuna wanda muka yi da ku shine sharaɗin ai sannan bayan haka wa iyaya farhabun ni ne kawai za ku rika jin tsorona sannan wa aminu na nema cewa na ce ku yi imani bima zaltu da abinda na saukar wa muhammadu Shi ne alkur'ani na aina ya alkawari da ku a attaura lokacin da annabi musa ya kawo muku attaura ai akwai a rubuce mun yi yarjejeniya da ku da alkawari cewa duk lokacin da na aiko annabi Muhammadu annabin ƙarshen zamani to za ku yi imani bima anzaltu da abin da na saukar masa wannan Qur'ani da na saukar wa annabi Muhammadu din nan musaddiqan a ma'akum yana gaskata littafin da ke hannunku yana gaskata shi ina ja muku kunni bani Isra'ila wala takunu awwala kafirin bihi wallahi kada ku kuskura ku zamanto farkon mutane da za su kafurce wa alkur'anin nan ku ne farkon mutane da kuka san cewa ƙur'ani na zuwa ku ne farkon mutane kun fi kowa sanin cewa annabi muhammadu annabin karshe yana zuwa domin kun karanta kun sani kun san komai game da shi to ta ya za a yi ku ne farko da kuka san kuke da ilimin zuwan shi kuma ku zamanto ku ne na farkon da za ku kafurce masa kada ku yi wannan ɗabi'ar kada ku yi haka wala tashtaru bi ayati kada fa ku rika sai da aku sai da gaskiya ku sayi bata wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kar don abin da kuke samu a duniya na mulki da kasuwanci da ku ne da daraja da wani abu da neman matsayi kada ku yadda ku sai da lahiran ku da duniya kada ku yadda duniya ba wajen dawwama bane ba a bar da wama ba ce kada ku yadda ku jefar da addinin na in ji Allah don duniya tana samuwa an ɗauke ka a wani gu an makala ka ana baka daloli a raba ka da musulunci ana baka daloli a raba ka da musulunci saboda wai gari ya yi zafi gari bai abun nan kai kawai ka canja ma addini ka tuna ko baka da sisi Allah ya ce raka tanun Fajir kawai in ji annabi khairun minad dunya wa ma fiha a matsayinka na musulmi mai sallah wallahi raka'atanul fajr kai da zaka fito ka su ga sunan Fatiha da qul huwallahu Fatiha da qul huwallahu manzon Allah yace abinda Allah zai baka a raka'atanul fajr na rana ɗaya da zaka yi khairun minad dunya wa ma fiha yafi duniyan nan da abinda yake cikin ta ba a ma zo sallan asuba ba fa kenan wannan raka'atanul fajr a matsayin su na nafila kana yin su kuma ya ka zo ka zo kai sallan asuba na farilla su ma raka'a biyu in dai a nafila an ce sun fi duniya da abin da ke cikin ina ga farilla musulunci nan shine duk wata ni'ima Allah ya gama maka ita al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati wa raditu lakum al-islam dinan wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya yadda ya rungumi wata aqida ya rike wani addini a matsayin shine addinin da zai rayu akai ya mutu akai ya tashi akai gobe kiyama to Allah ya ce duk abin da ya anan duniya ba za a karba masa ba sannan a gobe kiyama fa wa huwa fil akhirati min al khasirin saboda haka ba wai sai da kobo a aljuhu bane kawai ni'ima a'a ni'ima ta Allah ita ce musulunci ni'ima ta Allah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim manzo Allah sallallahu alaihi ce tamla'ul mizana aw tamla'u ma baina samai wal ardi ladan waɗannan kalmomi biyu da zaka zauna kai ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wato ladan su inda za a auna suna cika daga sama har daga ƙasa har sama wa zai samu wannan sai musulmi aka tana dama wannan wa zai karanta qur'ani harafi ɗaya kawai ya samu lada goma sai musulmi ga mun littafi a duniya da zaka karanta ka samu bismillahir rahmanir rahim ga sunan harufa goma sha tara ka samu lada 190 a bismillahir rahmanir rahim a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zan nuna muku wani aikin da za ku yi ba wanda ya fi muku ku fita jihadi ku sari wuyan makiyinku ko ya sari wuyanku ku mutu suka ce bala ya rasulullah a gaya mana yace wane ne zai karanta aya ɗaya a bashi daidai ladan raƙumi ɗaya aya biyu daidai raƙuma biyu aya uku daidai raƙuma uku aya goma raƙuma goma yace sannan babu wanda zai yi wannan aikin ya samu irin ladan da ya samu a wannan ranan sai wanda ya irin kwatankwacin abin da ya ko sama da haka ba inda za ka samu saboda haka ya ƴan kwana musulmi Allah yake tunatar da su yace kada ku yadda ku sai da wannan addinin ku da aqidan ku saboda duniya saboda kujeran siyasa saboda neman mulki saboda neman matsayi saboda neman ai gari yayi zafi ni gaskiya ban da kuɗi ka je a ɗauke ka a inda ba za ka yi sallah ba ka yadda ka sa hannu ka ce sai ka dawo gida ka haɗa sallolin ba komai kace gari yayi zafi duk yanda garinmu ya yi zafi a yau bai kai yanda ya zafi a zamanin manzon Allah ba shi kan shi fiyayyen al'umma aka yi wata biyu cikakku ba a ɗora wuta a tukunya a kan murhu na gidan manzon Allah ba gaya mu wane ne ya yi irin wannan rayuwar a yau a inda muke wanda za a ce a yanda muke ya yi wata biyu ba ɗora tukunya a gidan shi ba kuma aka tambayi na Aisha aka yi mamaki to na na Aisha ya kuke manajin ɗin rayuwanku ya kuke rayuwa ta ce dabinon nan da ruwa da bakin ruwa muke sha ga mu wane ne ya sayi dabino da safe ya ba matan shi kwaya biyar da shi su ci su sha ruwa da rana kwaya biyar biyar su ci su sha ruwa da yamma kwaya biyar su ci su sha ruwa da rana ɗaya biyu uku hudu biyar shida ashirin talatin arba'in hamsin har kwana sittin ga yamun matsalan fa wai ai kullun kosai da koko nake sha me kake zo ka sha to ina fata an gane wallahi duk yanda muke a situation din mu mun fi na sahabai billahi allazi a hakan kuma din fa babu abincin a wuni ba a ci ba za a kwana sallah kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun su wuni kuma da azumi kuma su wuni jihadi wallahi shi yasa Allah ya ce waɗannan kai radiyallahu anhum ni Allah na yadda da waɗannan na gamsu da su kawai kamar wani ne ya tambayi Allah me yasa ka yadda da su yace wa rabu an domin su sun yadda da ni sun yadda da ni to ka gani to saboda haka kar mutum ya kuskura ya sai da rayuwar shi na addinin nan wallahi ya shiga wani abu wai don ana samun kuɗi ko mulki duk annabi an jarrabe shi da waɗannan abubuwa lokacin da kalmar la ilaha illallah ta fito aka yi mitin aka yi mitin aka ce ya Muhammad don Allah wannan kalmar la ilaha illallah a barta in mulki kake so gaba ɗaya za mu yi resign mu ɗora ka kawai yace ba na so to in kuɗi kake so za mu haɗa maka kuɗin da in an ambaci mai kuɗi a duniya za a ce kai ne yace ba na so ya Muhammad in mace kake so za mu tace mu tace mu tace cikin ƴaƴan Laraba mafi kyau za mu ɗauko idan aka ce waye mafi kyawun mace a duniya mu baka annabi ya ce ba na so to yanzu wani ta dalilin aure sai ya yi ridda ya bar musulunci ta dalilin aure ridda ya musulunci manzo Allah ya buga mana misalai na ban mamaki guda biyu wani ne wato budurwarsa ne wanda wai masoyiyarsa wanda suke mu'amala ta alfasha da ita afwan a kasatin salmanu farisi salmanul auda na ji daya ɗaya ko manzo Allah ne ya buga mana misali mutum ne ya yi ridda kun sani yana aure yana mutum ne mai yawan ibada abidi ne wata rana yana can yana bauta sai ya ga wata yarinya leƙa ya ganta kawai sai ya ji yana ta. sai ya je ya ce ina son ki ka tace a'a ni ai addinin mu ba ɗaya bane kai musulmi ne mai imani da Allah ni kuma akita ta ga ta ta shirka ne ta kafurci ne ko kuma ni kirista ce ina jin christianity take yi ita ce sai dai in za ka bar naka addinin ka aure ni aka buga aka buga sonta ya shige shi ya ya bar addinin nashi ya aure ta aka yi biki da walinaman da ba a taɓa yi ba aka zo aka sanya ta a sama aka ba su gidan sama da komai aka je aka kai masa amaryansa da dare garin hawa matakala zai je ya ga amaryansa sai ya zame daga matakalan ya faɗo ya gunguro ya faɗi da wuya ya karye a nan shi bai samu amaryan ba kuma ya rabu da addinin aka ya mutu a kana minal kafirina bai ko taɓa amaryan bai yi ba to wannan kuma wani incident ne ya faru a kaset ɗin Salmanul Auda na ji shi Allah na tuba kar masa kage ko shi ne ko wani dai daga cikin dai malaman Saudiyya. yake lecture na ji wannan lecture yace ce shi ma wannan mutum ne wato irin wai wanda suke jiran ‘yan matansu inna musulmi ne shi irin matasan nan yawa ana wai yana jiran girlfriend din shi za su dan fita zagration daga nan su je gala na su je dai wajen masha anda suka saba to su abokanan uku ne suka eh, abun suka sa meeting point inda za su haɗu abokanan nasa guda biyu da suka je suna jiran ‘yan matansu su biyun nasu suka zo da wuri shi kuma tashin tailati sai ya je nan ya dawo ya je nan ya bi kai oh no oh god ya je nan ya dawo kai oh no oh god fi ne kawai a baki shi can da ya ganta tana zuwa ya kalle ta mana shaidan ya zayyana ta ya zai tana zuwa ma malam sai ya duka ya mata sujada kawai don tsaba murna a haka Allah ya dauki ransa yana mai mata sujada, a haka Allah ya ɗauki ba a je inda za a je ɗin to wannan shine wato al'amalu bi khawatimiha akan abinda mutum ya mutu akai a haka Allah zai tada shi ya mutu yana kafiri mai wa mace sujada kuma inda ma da niyan kuma inda za a je din ba mai kyau ba ne. saboda haka Allah ya ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun fattaqun na'am wato ni ne za ku fara ku rika jin tsoro na inji Allah wala talbisul haqqa bil ku yahudawa banu isra'ila ku daina jirkita wato gaskiya da bata attauran da Allah ya sauke musu attaura ne na gaskiya domin daga Allah ne amma lokacin da suka ji labarin annabin ƙarshe annabi Muhammadu zai fito akwai bayanin annabi sallar-sallar da sunayensa da sifofinsa da komai na annabi kawai wanda tun kafin zuwan annabin Allah ya ba da shaida da tabbacin cewa sun san annabin fiye da ‘ya'yansu ma da suka haifa tun annabin bai zo duniya ba na atainahumul kitaba na attaura ya arifunahu kama ya arifuna abna'un kamar yadda suka san ƴaƴansu to yanda annabi su suna expecting ai tunda Allah ya saba turo annabawa cikin banu Isra'il duk annaban da ka samu cikin banu Isra'ila ne ya an ɗauka annabin ƙarshen ma cikin su ne yayin da annabi ya fito suka ganshi cikin balarabe ne ƙuraishawa ya fito su kuma a wajen su ba gidadawan mutane ƙauyawa jahilai ummiyai irin balarabe saboda suna musu dariya ma ta yaya za a yi ku sassake gunki ku ce shine ne ku kai ka sassake gunki ka ajiye shi kuma ka rika mirginawa kana faduwa wai ya taimake ka wai kuma ya baka abinci in yayi kura ka zo ka wanke shi tsaf ka shafa mai mai shi shine mai bauta a gunkin ba amma wai kuma ya abin nan shine mai masa hidima gunkin baya masa komai to eh, yahuda kullum suna tare da su suna musu dariya ha ha wannan shirmen da kuke bari annabinmu ya fito na ƙarshen zamani ya mana alƙawari za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku saboda wannan bauta gumakan da kuke can fahe aka ga annabin da ya tashi fito sai ya fito cikin waɗannan mutanen to yahudawan saboda kar a kama su da hujja sai suka gudu suka ɗauko a tauran duk inda sunan annabi yake an ce annabin ga tsayin shi matsakaici ne sai su goge sai su rubuta gaje dogo ne wanda aka faɗa aka ce ga kolon jikin shi kaza ne sai su canja kolon su je suka yi ta distorting suka yi ta canja sifofin manzon Allah one by one one by one one by one saboda kar a zo a karanta a gaga annabin karara a kafa musu hujja da shi suka je suka yi ta canja komai na annabi da aka sani shine Allah yake ce wala talbisul haqqa kar ku cakuɗa gaskiya da wanda mu muka saukar bil batili da ƙaryarakin da ku kuke ƙarawa Shi ne Allah ya ce fawailun lil na yaktubuna kitaba bi aidihim ko can gaba za mu karanta irin distortion da suka yi ta yi ma kada ku yadda ku caku da gaskiya da ɓata wa taktumul haƙƙa ku ɓoye ɓatan ku rika bayyana mutane ƙaryan ku ce a attaura ya faɗa wa an antum ta'lamuna alhalin ku kuna sane abun ba haka bane kada ku yi haka Allah ya jawo hankalinsu Abin da nake so eh annabin nan yana zuwa ku yi imani da shi ku karɓe shi wa aqimus salata ku zamanto masu tsai da sallah wa atu zakata ku zamanto masu bada da zakka a lokacinta sannan warka'u ma'arraƙin ku rika zuwa ana sallan jam'i da ku ku rika yin ruku'i tare da masu yin me wannan ya nuna sallan me kenan sallan jam'i ya nuna sallan jam'i wajibi ne sallan jam'i wajibi ne warka ma'ar raki'ina ku je ku yi ruku'i tare da masu yi ruku'i ina fata an gane nasiha da jan kunnen da Allah ya musu da gargadin da ya musu kenan na'am ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين نعم ألا مدوكة سركي يتي أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون wannan ayan tana da dalilin sauka wato yahudawa ne idan suka koma gida suka laɓe idan suka samu ‘yan uwansu wanda suka iye wato a ashar wato me ake faɗa ma mutum yana eh, baban matan mutum siriki idan suka samu sirikansu sirikansu wanda su suna auren ‘ya'yansu wal kuma surukansu iyayen eh, iyayen matansu sun musulunta sun bi annabi idan suka koma da su gefe sai su ce musu abinda kuke kai na addinin Muhammadu dinnan daidai ne ku rike shi kada ku yadda ku bashi kada ku yadda ku bashi shine daidai idan suka haɗu da surukansu sai su rika musu wannan haka ne abinda yazo da shi dinnan haka yake exactly a cikin taura kuma yanda kuka ga sifofinsa din nan haka suke exactly a cikin attaura kada ku yadda ku sake addinin shi abinda kuke kai din nan daidai ne idan suka gamu da wanda ya musulunta aka dan labe haka sai su kira su ce karka fa sake abinda kake kai daidai ne kyale mu kawai mu abubuwa ne za su kubuce mana in mu muka miƙa wuya ina fata an gane ko abubuwa za su kubuce dan muka ce mu za mu fito mu nuna aqidan nan mu ce mun musulunta za mu rasa kwangila za mu rasa mukaminmu za a kore mu a aiki za a kore mu a fatinmu na yahudawa da muke kai za a mana kaza idan za a gane mu masu tsananin ke kaza kaza ne saboda haka za a kira mu terrorist fundamentalist ɗan boko haram haka yahudawa suka tsegunta ma ina fata an gane suka tsegunta musu ku tsaya a kai daidai kuke ah ka san Allah masanin gaibi ne masanin abin da ke koye ne shine Allah ce a ta'amuruna nasa bil ku za ku umurci waɗansu mutane da aikin alkhairi cewa su riƙe annabi su kada su sake annabi su bi abinda annabi ya faɗa ɗin sau da ƙafa ku umurci mutane da wannan alkhairin watan sauna an fusa kun da kanku ka ce ya kama hanyar tsira kai kuma ka ce a barka a hanyar halaka Afalata ta wa antum tatluna alkitaba alhalin kuna karanta littattafan ku dinnan na at kun san annabin nan gaskiya ne kun san abin da ya zo da shi gaskiya ne ku fito kawai ku bi shi ku bayyana kun ki sai ku kuya ku nuna ma waɗansu ku ce sun su bi ku he ku zame ku dawo ku kafurce masa ni ka afala ta aqiluna ba ku da hankali ne ba ku da tunani ne wani irin mutane ne ku eh? Allah ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimako da haƙuri abinda za ku rasa don kun musulunta ku yi haƙuri a kai Allah zai zai warware muku wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ku bi annabin duk abinda kuke samun in ya kubuce muku ku nemi haƙuri ku nemi biyan bukatunku da haƙuri ku yi haƙuri ku jure yau da gobe abun zai za a gama ba abin da ya zo ya dawwama in ji Allah ina fata an gane Kamar kai ne ka ce ai in ka fito kana nuna kai musulmi ne kana taimaka musulunci za a maka kaza za a maka kaza Allah ce don me za ka boye aqidanka fito idan ma an kore ka saboda musuluncinka wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon irin halin da kuka fada da yin hakuri da juriya ji Allah salati da yawaita addu'a idan muka ɗauki ma'anar salatu lugatan wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya eh as-salatu ku rika taimako da addu'a ko kuma ku rika neman taimako da yawan sallolin dare ga dukkan abin da ya same ku amma kaza don addini amma makirci don addini an kore ka don addini an toshe maka hanyar samun ka don wai ka kai ka rike addini an jefe ka da cewa kai mai addini mai kishin addini yanzu ka samun kwangila yanzu a gwamnati ta kwace lasis ɗinka na menene fis in risku kuma ma tu'adun arzikin ku a hannuna yake ji Allah abun zai maka zafi zaka ji canji ka saba kashe kuɗi da walwala rana ɗaya a ce babu su babu shakka yana bukatan ku nemi taimako da haƙuri da yawan salloli tashi ku rika qiyamul layli kuna gaya mun ni Allah hmm? ko da yake wa inna hala kabiratun ita sallan nan tana da girma tana da wahala illa alal khashiina sai ga masu tsoron Allah ne suke iya tsaye ita a kira azuba ka tashi ka je kai sai mai tsoron Allah a kira azhar ka tashi ka je kai la'asar ka dawo magariba ka dawo isha'i ka dawo can ka tashi da dare can asuba ka dawo can ka dawo can ka dawo sallah sallah sallah yau ita ta hana wani shi a ganin shi da za a bar sallah zai iya bada zakka zai iya azumi amma kullun sallan nan kai a'a ina fata an gane Allah ya ce sallan nan tana da nauyi illa alal khashi'ina sai akan masu tsananin tsoron Allah ina fata an gane ko su waɗanne ne masu tsoron Allah nan alladhina yabunnuna annahum mulaqu ربهم وأنهم إليه راجعون صفاتين سوني الذين يظنون سوني وأن دسكي دتبس ديكيني الظن أنم بمعنى اليقين سوني وأن دسكي ديكيني دتبتين شوى أنهم ملاقو ربهم za su mutu su gamu da Ubangijinsu wa annahum ilaihi raji'un kuma lalle su din nan ko ba dade ko ba jima za su mutu su koma hannun Allah subhanahu ta'ala gobe kiyama saboda haka su ne waɗanda suke iya tsaye da sallah su ne waɗanda suke iya yin haƙuri da juriya akan abin da ya same su na rayuwa saboda menene saboda riko da addinin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye mana ba yace wani zamani zai zo wa musulmi mai riƙo da addini tamkar wanda yake rike da me da garwashin wuta musuluncin nan ya zo sabo ne kuma yau da gobe yau da gobe wata ran zai koma abun sabo ne ga waɗansu mutane yau musulmi in kana wani abu na addinin musuluncin hey ya buɗe ido yana kallon ka shi ma yana ganin ka zo da wani sabon abu alhalin shi kuma an halice shi don wannan bai sani ba bai karanta ba sani ba makamantansu ina fata an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai boye mana ba sannan ya Allah ya nuna mana manzo Allah ya nuna mana falalan hakuri yace ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun yace al'amarin mumini yana burge shi ko kuma yana mamakin al'amarin mumini yace al'amarin mumini dukkan shi alkhairi ne in asabahu khairun shakara fakana kana khairan lahu idan alheri ya same shi sai ya gode wa Allah subhanahu wataala ya tafiyar da wannan alkhairin akan da'an Allah wa in asabahu eh, darra'u sabara ko idan wata cuta ta same shi sai yayi hakuri ya maida al'amarin shi zuwa ga Allah sabara yayi hakuri to hakurin nan da yayi fa kana khairan lahu sai ya resultin masa kuma wani alheri kuma saboda wannan hakuri ina fata an gane ko wannan shine a anan waɗanda suke da yaƙini da tabbaci kamar yadda Allah ya ce wa zannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu laha masrifa yan wuta idan aka kawo su wuta suka ga jahannaman za a tura su wa zannu annahum muwaqi'uha sun tabbatar da ba makawa za su fada cikin ta kaga an yi da amfani da a anan a matsayin menene al-yaqin al-yaqin saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare mana imaninmu za ku ga waɗannan sifofin nan daga nan inda muka fara a ya bani Isra'ila ɗin nan to za ka ga ƙur'ani kusan kusan kusan wankwata na alkur'ani ko wankat ɗin shi magana ne akan yahudawa kawai yanzu za ku ga mafiya ayoyin nan gaba ɗayansu muna tafiya har inda annabi Musa zai yanka sa ɗin nan har can har can za ku samu yawanci dukkan yahudawa ake magana domin shi ne mafi hatsari da kake zama da shi a rayuwanka ta duniya waɗannan mutane guda biyu al-yahudu wa nasara in ka ga musulmi ya je wuta mafi yawanci su ya biyewa su ya biyewa kawai ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya kare mana imani ka rubuta a'a ka rubuta bari za mu zo insha Allah za ka yi daga baya ka san haƙƙi ne na ce ka rubuta ka ce ba za ka rubuta ka rubuta inda kowa yake rubuta sai mu amsa alaikum salam to ana nema da Allah masu amsa waya a waje ko suna daga murya ko abin nan wannan baya daga cikin laduban sauraron alkur'ani alkur'ani din nan Allah madaukakin sarki ya umurce mu cewa wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alkur'ani to mu kuyi shiru ku kasa kunne inji Allah ku saurara wa ansitu kuyi shiru kuyi tsit idan kuna haka za ku rika samun rahamar Allah tana tare da ku sabon manzo Allah idan suna gaban manzo Allah yana karanta musu Qur'ani wani yace kai ka ce tsuntsu ne ya sauka akan su ba sa so su motsa saboda tsuntsun na karya tashi sannan su ma aljanu da yayin da aka tura musu annabi yana karanta musu alqur'ani sun girmama manzon Allah sun yi shiru wa israfna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin Allah ce ka tuna ya aljanu lokacin da aka tura muku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana karanta muku alqur'ani yayin da aljanun suka zo suka ce an situ ku yi shiru aljanun ne da kansu suka yawa gaya ma junansu ku yi shiru suka saurari alqur'anin nan da kyau da saƙon da aka aiko manzon Allah zuwa gare su falamma qubiya atake annabi yana gama karanta musu qur'anin nan saboda sun yi shiru sun natsu sun haddace shi sun fahimce shi wallau ila qaumihim munzirin atake suka koma suka je suka fara wa'azi kawai ya qaumana sami sami'na kitaban unzila min ba'di musa يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم سكا دي سنة تدعوا suna wa'azi. to in baka yi shirun ba kai baka ji ba ka hana wanda ya zo ji shi don Allah yan wayoyin nan dai a rika dan abin nan idan wani yana da kira ta lalura ya koma can gefe kuma ya nutsu yanda ba za a ji muryan shi ba da fatan Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am eh, a'a ka sa su su koyi karatu kawai su shiga alifun ba'un su koya ina fata an gane kullum mutum ya tashi ya yi hoɓɓasa ya kyautata niyya ya tashi ya ce zai karanta alkur'ani nan ko fatiya zuwa alamtara kaifa A ga an samu sura goma kenan duk da cewa iyayenka ne sai su tashi su yi domin harcin su an halicce su don qur'ani harcin su shi ma ya saba da alkur'ani ko da za su yi shekara ɗaya akan fatiya zuwa alamtara kaifa ko shekara biyu su rika koya dai suna koya suna koya kar komai a ce a karanta musu a basu a karanta musu a basu amma malamai suna ce idan mutum yi haka ya karanta Qur'ani yace ladan karatun Qur'ani a ba bama na to ladan yana zuwa wajen malamai sun yi sabani suka ce irin waɗannan ayyukan da mutum jikin shi ne zai yi su ya bugar da jikin shi ba dukiyan shi bane to yawanci ladan baya tafiya gun wani sai abun da yake ibada ce wanda ba ka taɓa jikinka kamar dukiya ka ɗiba ka bayar ka gina masallaci ka ce na bashi waƙafi ga mahaifina na gina makaranta ko kai sadaka ka ce abun nan amma mutum ne zai yi salloli ya ce ya Allah ƙiyamun laili da na yi ɗin nan na ba wa iyayena kai ne ka sha wahalan kai ne ka murɗa jikin malamai su waɗansu suka ce wannan baya tafiya waɗansu kuma suna suka ce yana tafiya suna tafiya duk a duniyan nan wanda kai sallah kace ya Allah na ba ma wani waɗannan raka'o'i ko ni misali kai kiyamul layl ka ce ka bani su duk da cewa ni ba iyayenka bane ni ba mahaifinka bane ni ba ni malamai suka ce ya halatta kamar yanda zaka iya ɗaukan dukiyanka ka ce ka ba ma kowa cikin musulmi to haka nan maza ka iya zuwa ka je kai wata ibada ka ce ya Allah na ba ma wane wannan ibadar da nayi malamai dai sun nuna idan kai babu laifi amma iyayen a ɗauko mai koya musu su karanta da harcinsu da bakinsu ya fi na'am eh, sai mu tambaye shi me yasa ya yi haka yana da wata hujja ina fata an gane a takaice ladan na kiran sallah ya nuna maka alfijir ya keto yana fara kira wanne sai ka yanke ba sai ya gama ba wannan shine idan mutum yi shi a rashin sani to Allah ubangiji ya ya gafarta azumin shi yana nan babu ko wannan shi ya halatta ka ba wanda ba musulmi ba kyautan kaya da makamantansu kyauta tsakanin mu da su ya halatta ya baka ka karba ka bashi ya karba ku yi kasuwanci ku yi yarjejeniya ku yi aikin ka zauna a gidan shi na haya ya zauna a gidanka na haya duk waɗannan sun yadda babu wani abu matukan wannan abun ba haram ba ne wannan shi to na faɗi wannan ina jin a hudu ba ne ko a yaushe ne abin misali mutum zakkan shi ne ya kama a watan a watan rajab kaga daga rajab sai sha'aban ko sai ramadan a watan rajab watan bakwai to na lokacin yake fidda zakka sai ya jinkirta ta kawai bai bayar da ita ba a watan rajab ya mutu watan sha'aban ya mutu sai da aka zo ramadan ya cire a ramadan ya bayar saboda ya ji ana ninnin kaladan aiki ko kuma misali a watan zulhijja yake cire zakkan bayan babban sallah da wata biyu kaga shawwal shine watan bayan watan sallah da sai kuma zulhijja sai zai zulqa'ada sai zulhijja tuta eh, wata biyu bayan sallah sai bayan ramadan sai ya jawo zakkar ya cire ta a ramadan nan kuma wata biyu ne before ramadan sai ya tura ta ya kai ta ramadan da ka cire a cikin ramadan da ka cire a lokacin da ba na ramadan ba duk ɗaya ne ladan tsawa cire ta a Ramadan ba zai taɓa baka wani lada sama da wanda da za ka samu before domin haƙƙi ne na Allah dama haƙƙi ne a wuyanka za ka biya kuma Allah ya ce wannan haƙƙin da wani da wani da wani da wani mutum takwas shi za ka bawa lokacin ba su yayi a can sai ka ce sai a Ramadan sai a baka wani excess lada ni ne nake binka naira dubu ɗari na baka bashi muka yi alƙawari za ka biya ni a watan da ya wuce sai ka ce a'a bari sai mun shiga ramadana don ka biya ni a ramadana bashi na da yake wuyanka kenan sai a baka wata lada ta musamman wanda haka abinda zai ninka ma ladanka shine shine kai kuɗinka na sadakanka wanda ba na wajibi ba shine idan ka bayar zaka samu wannan ladan da aka ce ana samu a Ramadan amma wancan haƙƙi ne a wuyanka kawai ko ka cire ko mu yaƙe ka yanda Abubakar ya musu kawai ina fata an gane ko ka cire ko abin saboda haka cire shi a ramadana ko ba a ramadana ba wannan dama haƙƙi ne wajibi ne ake binka dole ka cire kawai babu wani bambanci da wanda ya cire before ramadan ko a cikin ramadan ballantana ya jawo ko ya jinkita babu shi wannan shine ana ce don Allah don son annabi kana roƙon mutum ne da Allah da kuma menene da matsayin annabi da yanda kake son annabi sallallahu alaihi haka malamai suka yi wannan bayani domin Allah cikin alkur'ani wattaqul yace ku ji tsoron Allah da allazi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da sunansa wanda kuke rantsuwa me yasa kake ce na me yasa baka ce na rantse da Allah da manzansa me yasa baka faɗa haka in ka zo rantsuwa ka ce na rantse da girman Allah idan ka ce na rantse da Allah na rantse da manzon Allah ka yi shirka annabin ne ya faɗa man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantse ya rantse da Allah saboda haka ta ce don Allah don son manzansa son manzon Allah eh an umurce mu da wannan ina fata an gane malamai sun ba da oh, fatawa fake certificate duk wannan abun haram ne fake certificate da menene da mutum zai je a zauna a rubuta masa menene shi ma kan shi ya san gishu ne gishu ne wannan al'amari so duk wani abun da ya ginu kan haram haram ne kawai babu bai da wani bai da wani makawa da makamakinsu wannan shi ne je ka kawai inuwa ba ta kama ka tunda kana umarni ne da abin da Allah maɗauka kana yin abin da Allah ne ya umurce ka ka yi sannan kuma kana yin abin da manzon Allah ya umurce ka man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati bi fa illam yastati bi qalbihi sannan kuma ya zamanto wajen mata faɗan ya zamanto mai hikima ya zamanto mai hikima ya bi ta yanda shari'a ta nuna udu ila sabili rabbika bil mau'izati wal hikma bil hikmati wal mau'izati al hasana wataƙila yanda yake approaching ɗinta ne baya yin ma mahaifiyar daɗi ka san mutum yana ganin shine wa ita kuma kanwa ce sai ya ce zai mata wani irin mu'amala wanda bai da kyau kawai shi zai amfani da shi wa ne kawai ina fata an gane ko to wataƙila yadda ake approaching ɗinta yadda yake fito mata a nasihan yadda yake mata faɗan shine yake kona wa ita mahaifiyar zuciya amma ala ayi halin idan mutu yana aikin da Allah ya umurce shi insha Allahu tabaraka ta'ala ko da an tsine masa ba abin da zai kama shi wannan shi to shari'a dai a modern researches da aka yi akan wannan hada mani da mani akwai hanyoyi guda uku wanda ake yi zuwa hudu ina jin uku ne ɗaya daga cikinsu ne ya halatta wajen method hanyoyi kusan eh, hudu ake bi na farko in mutum namiji baya haihuwa kwata-kwata sai aka ɗebi maniyinsa saboda yana haihuwa yana da ƙwaya eh, abin nan manidin zai iya haihuwa amma wajen har ba shi ya shiga mahaifa ne bai da wannan ƙarfin to sai aka ɗebi maniyin shi aka ɗebi maniyin ta aka gauraya aka sa abin nan aka yi pumping mata a mahaifanta wannan halal ne malamai sun ba da fata wannan ya halatta ko kuma ita ne eh, abin eh, maniyinta ne misali yana da rauni yana da menene aka cire shi da nashi din aka je aka sanya shi a wani kamar incubator haka ko menene ya kwana biyu aka maida shi mahaifanta ta haihu wannan babu laifi malamai sun bada fatawan halarcin wannan amma misali nashi baya haihuwa gaba daya sai aka je aka siyo na wani aka hada da nata aka aka gwamutsa aka harba shi a mahaifanta wannan haramun ne ba ruwan shi bane haramun ne wannan ko kuma vice versa shi yana haihuwa ita ne ba ta haihuwa aka je aka sayo maniyin wata mace mai haihuwa naji ana bankin ɗinsu a ƙasashen waje sai aka haɗa aka sanya shi aka cusa shi sai aka sanya mata a mahaifanta ta haifi su shi ma haramu ne domin maniyin matan ba nata bane to haka nan da za a ɗauki nata maniyin a ɗauki nashin a gwamutsa su sai a je a cusa shi a mahaifan wata mace daban ta haifi yaron sai su je su karɓo shi shi ma haramun ne saboda ba a mahaifan uwar ba ne mani ya zauna wannan shi ne ina jin na taɓa hudu ba akan irin wannan mutum Allah ya yi categorizing mutane wajen hudu Allah ya ce ni Allah ni ne nike ba ma mutane in ba waɗansu zallan ƴaƴa maza in ba waɗansu zalla ƴaƴa mata in ba ma waɗansu mazan da matan in haɗa musu waɗansu kuma in hana su fa’alu ma ya sha ni Allah ina abin da naga dama sai na ce a hudu ba na ce idan mutum ya buga ya buga ba a hana ka nemi magani ba ko matan ka ta nemi magani idan aka samo maganin alhamdulillah dama li kulli da'in dawa'un idan aka buga ba a samu ba aka buga ba a samu ba sai ka ɗauki kanka cikin kategori na hudu na mutane aji hudu nan wanda Allah bai ba su haihuwa ba idan matan ne ba ta haihuwa sai ka je kai aurenka sai kai aurenka kenan sai ka hada su su biyu idan kuma kai ne ita kuma tana son ƴaƴa sai a ba juna haƙuri ba juna haƙuri ta je inda za ta samu ƴaƴa to amma kana ciki tana ciki wanda Allah baya ba ana ce sai an samu ɗan nan ana ce ana ce ana ce kuma abun fa ba a kashe less than million daga miliyon ɗaya ne zuwa miliyon ɗari eh, miliyon ɗaya da dubu ɗari biyar haka zuwa miliyon biyu har miliyon ku ka ce sai ka samu Allah ya ce ba ka cikin masu haihuwa ka ce sai ka samu ka je ka kashe kuɗi kuma 99% da ƙyar ma abun ma yake yiwa kullum feluwa ake samu to shi na ce to idan ka nace din aka je aka gwamutsa aka gwamutsa aka cusa mata yaron nan ya fito maka a irin wani halitta ma malam eh shi dai gashi ba dan adam bane ba dabba bane ba menene bane kuma ba a kafa yake tafiya ba haka yake kurolin a ƙasa ka ce za ka je ka binne shi ko za ka kashe shi ko ka ce za ka rungume shi a haka ya za ka yi na fata an gane to wani sa'i wani sa'i he kaga mace ne ba ta haihuwa namijin in yace zai ta ce kuma bai isa ba ina za a zauna cikin wannan fitina ba a yi wa miji adalci ba a yi wa miji adalci he kaga an kashe makudan kuɗi wanda da waɗannan kuɗin da za a kashe sai an samu haifa sun isa har mutum ya auri wata ɗin ya zauna da ita shi kenan wataƙila Allah ya ba ta ita wannan ɗin can idan ta yanda ya ba matan annabi Yahya matan annabi zakariya bayan an cire tsammani da annabi bar wata ila ba ta can a ƙarshen lokaci wani sa Allah yana jaraba mutane ga imanin su da menene ga tawakkalin su ga Allah can ƙarshe sai kaga an basu waɗansu sun yi sun yi ba su samu ba aka hakura aka dangana kuma an samu daga baya da yawa akwai irin wannan to mutum yadda da hukuncin da Allah ya abin nan shi yanda kaga mutum zai tashi talaka bai da komai haka nan ma haihuwa ma yanda arziki ke samu haka nan ma haihuwa sai ayi hakuri wata nan ta zo tana abin nan nace to bari in ga miki yau waɗansu sun haihu fa suna kuka suna can ina ma ban haife ka ba yau waɗansu fa sun haifu, yau ɗan ne ya kashe uwar ya to da dalilin ajalinta to ke da Allah ya boye miki irin wannan ya ce ba za ki yi kin san da wani iri ne Allah zai baki cikinsu kin sani ba za ki taba sani ba sannan kuma ku duba waɗansu masu haihuwan ta ɗau cikin wata tara ta kasa zama ta kasa bacci ta kasa kwanciya ta kasa cin abinci kullum tsaftar da yawo ta je asibiti a rika sa ta tana wani tafiya daga nan can ta je ta da ta je ta a ce hannu ya fita eh, ba kai ne ya dace fita hannu ya riga ya fito ta kafa a a tsaga a yi operation a cire yaron a je a kashe kuɗi a yi shopping a sayi shinkafa a yi sallah a yi ah, biki a yanka rago a yi menene bayan sati ɗaya Allah kuma ya ɗauke ɗan bayan an yi spending wannan duka dukiya an share ɗaɗin to na ce duk Allah ya kare ki da wannan baki share ɗaɗin ba baki wahalan ba baki kasa baccin ba sai ki yarda da hukuncin da Allah ya yi kawai wani abu fa abinda mutum yake nace ma eh, wani abin da muke nace mai da Allah zai buɗe mana mu gafa inda an bamu yanda zai zamo mana da mun ce alhamdulillahi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب to Allah saka mata da alkhairi ko ya saka masa da alheri idan ta sadakan qur'anai guda biyu na eh rubuta eh ka rubuta to gobe za ka yi insha za ka yi gobe اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله